Gyaran hanyar Zandar Tanut mai nisan kilomita 138 zai kawo sauki ga tare-taren da ake ma masu motoci. Haka zalika zai taimaka sosai ga masu bulaguro kuma al'amuran cinikayya za su bunƙasa. kuma Abdu, daraktan ma'aikatar gine-gine ta gundumar Tanut, ya mana karin bayani. Hanya Zander zuwa Tanut. Aikin nan an raba shi biyu ne, an ba kwanjila biyu. Kwanjila na hari Zander zuwa Mai Bagari. Kilomita arba'in ne, an ba Satom. kudin gyara wannan hanya na satum na kilomita arba'in wannan ya tashi miliyar goma sha uku lokacin da an ka dauko kare wannan hanya wata goma sha takwas muna tamanin za su kare aiki wannan na biyu hanya wanda zai tashi mai bagari zuwa tanut dari ba biyu ne an ba agptp su ma muna tsammani lokacin da an ka basu na wata talatin aikin nan zai kare lokacin nan to akwai kuma wani wani wani wani masu an gaba wanda za su bi aiki su sa ido aiki yi daidai aiki yi sosai yi kyau akwai gurfuma ana ce mishi iec projeti da arji ne loan nuhari akwai miliyon miliyon miliyon dari bakwai da da da da da bakwai dai miliyon dari takwas aka biya musu saboda diba wannan hanya na 40 km loni biyu ana ba su miliyar guda da miliyan 147 a jimillance kudaden da aka saka wurin yin wannan hanyoyin shin kuna iya mun bayani kashi kashi ne hanyar eh, haru da zai tashi zandar zuwa mai bagare kun san manyan motoci za su bi su zo su sha mai su koma ana gani puwadin su mai yawa ne shi a beton bituminous ta kwalta wannan wannan kwalta wanda ake mishi ake ce mishi lilon mai silbi wannan shine za yi zandar zuwa zuwa sura mai bagari mai bagari kuma zuwa tanut ana mishi ne revetama bikush wannan irin wannan da hanya yake yanzu irin shi ne ake yi to yanzu a ganin ku wannan lokacin da aka dauka hmm. zai wadatu a irin sunan ayyukan insha Allah ganin da muke entreprise bi wannan sun kama aiki gana-ganan sun kawo kayan aiki sun kawo mutane muna gani dai wannan da an ka ba su na wata goma sha takwas na satom za su respekta shi kuma na wata talatin na lgbt shi ma za su respekta da insha Allah. to yanzu a wani matsayi ake kamar ana iya ta cikin dari an samu kishi nawa aiki ka san yanzu wata shida da muka fara aiki a cikin dare muna yi goma sha biyar a cikin dare aiki